Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 28 ga watan Afrilu a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Shugaban kasar Somaliya ya ce ba zai nemi ƙarin wa'adi ba A yau ake sa ran shugaban Amurka zai bayyana ƙudurorinsa kan ƙasashen duniya. Za a ji cewar Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta amince da yarjejeniyar kasuwanci da Birtaniya. To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara a Najeriya ta samu nasarar cafke mutane 33 waɗanda ke satar mutane domin neman kuɗin fansa. Bayan haka za ku ji abin da masana harkokin tsaro a Najeriya ke cewa game da kiran da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ga Amurka da ta dawo da rundunar ta tsaro mai kula da Afirka cikin nahiyar daga Jamus. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Shugaban kasar Somaliya Muhammad Abdullahi Muhammad ya ce ba zai sake neman ƙarin wa'adin shekaru biyu na mulkinsa ba, sakamakon matsin lamba da yake fuskanta daga ciki da wajen ƙasar. Na cewar ya janye daga wani kuduri mai cike da ce cece ce, na ƙarin wa'adi da Majalisar Wakilan ƙasar ta zartar. a cikin wani jawabi da aka watsa a gidan talabijin Muhammad ya ce zai bayyana a gaban majalisar wakilai a ranar Asabar don neman 'yan majalisar su maido da yarjejeniyar da aka cimma a shekarar da ta gabata tsakanin gwamnatin tarayya da shugabannin jihohin tarayya biyar da gwamnan Magadishu. Yarjejeniyar da aka fi sani da yarjejeniyar goma sha biyar ga watan Satumba ta buƙaci a zaɓi 'yan majalisar tarayya ta hanyar zaɓen delegate daga nan 'yan majalisar sai su zaɓi shugaban ƙasa. Majalisar wakilai ta soke wannan yarjejeniyar a ranar sha biyu ga watan Afrilu tare da baiwa ɓangaren zartarwa da na majalisar ƙarin wa'adin shekaru biyu don shirya sahihan zaɓuka. Muhammad ya sanya hannu akan ƙudurin ya zama doka a ranar sha uku ga watan Afrilu. wa'adin shugaban ya ƙare ne a ranar 8 ga watan fabrairu na shekarar 2021 yayin da na majalisar ya ƙare a ranar 27 ga watan disamba na 2020 ya ce zan bayyana a gaban majalisar jama'ar mu a ranar asabar domin maido da yarjejeniyar goma sha bakwai ga watan satumba tsakanin gwamnatin tarayya To madalla Kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin ƙasar ta samu nasarar kama mutane 33 da ke satar mutane don neman kuɗin fansa. Gwamnan jihar Bello Matawallan Muradin shine ya bayyana hakan jiya a fadar gwamnati bayan shan ruwa a lokacin da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya kai masa ziyarar ta'aziyya. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi ya aiko mana da wannan rahota. Su dai waɗannan mutane 33 da aka kama galibinsu mazauna cikin garin birnin Gusau ne da kewaye, kamar yadda gwamna ya bayyana. ba a manta ba salin da aka sace ɗaliban makarantar jange ɗin nan gamna da yake jawabi ga waɗanda suka zo mai jaje ya yi tsokacin cewa gwamnati na sane da waɗanda ke da hannu wajen satan mutane da neman fansa amma ya iya bayyana ko su wane ne har ma aka yi ta magana to ajiyan ya fasa kwai Shin ya aka yi suke aikata waɗannan miyagun ayyuka amma kuma suke zaune a cikin garin Gusau? kuma su abin da aikin su ɗan an ɗauka su ka ɗauka sai sai su ba mutanen daji su ake musu a bana ciniki da su a ba su kuɗi su ba mutanen daji su an so mutanen nan su da su Wani babban abin mamaki shine daga cikin waɗanda aka kama har da ma'aikacin hukumar kashe wutar gobara ta jihar Zamfara wato fire service a cikinsu. A saboda haka sai ya yi kashedi ga al'ummar jihar ta Zamfara tare da ba su umarnin su miƙe su sa ido tare da kare kansa a duk lokacin da irin waɗannan abubuwa suka faru amma su yi hakan cikin lura domin kada a cutar da wanda baya da laifi bisa zargi sai an tantance an tabbata a ƙarshe gwamnan ya yi godiya ga gwamna aminu waziri tambuwal wanda ya kawo ziyara ta ta'aziyya game da rashe-rashen da aka yi na rayuka da kuma dukiyoyin jama'a tun da farko a sa jawabin gwamna aminu waziri tambuwal ya ce gabata da taziyar mu da jaje da abubuwan da suka faru cikin al'ummar mu a madadin mu al'ummar jihar Sokoto da shi kai ne bari masu kan musulmi mu gabatar da jajen mu ga wannan al'amari da faru a wannan gida namu na jihar Zamfara wannan ce wannan ba karamar jarabawa ba ce wannan ba karamar bala'i ba ne idan aka yi la'akari da yawan jama'a da aka hasara su da dukiyoyin da aka hasara mutum ɗaya aka hasara ba karamar hasara ba ce ana magana kasar mutum 80 zuwa 90 muna roƙon Allah gajikai muna tausari da wannan wata mai albarka ya gafarta musu da jikansu ya yi musu za su adana fitar su ba tare da sani kuma wannan abin da ke faruwa kamar yadda na tabbata mai daraja gwamnati muku bayani bayan ya dawo mu duka mu kusan gwamnati bakwai daga cikin takwas ɗaya bai samu zuwa ba mun je fada shugaban kasa kanas akan waɗannan matsaloli. Sani Shabi Malumfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. da Sani Sha'aibu Malumfashi da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniyar. Adadin mutane da suka mutu sanadiyar coronavirus a India ya cike dubu ɗari biyu yayin da ake ci gaba da fadawa cikin mummunan bala'in annobar. Ma'aikatar kiwon lafiya ta ba da rahoton mutuwar mutane 3,293 a yau Laraba. Wasu sabbin alkalinma na kwana guda na waɗanda suka mutu, wanda ya ba da adadin mutanen Indiya da suka mutu zuwa 2,287. Ƙasar Indiya da ke kudancin Asiya ta kuma kafa sabon tarihi na sabbin kamuwa da cutar har uku da da sittin a rana ɗaya. Wanda kuma ya bada adadin masu ɗauke da cutar kusan miliyan goma sha takwas. Rukuni na biyu na ƙwayar annobar ta corona ya tura tsarin kula da lafiyar Indiya kan tafarkin durƙushewa a yayin da asibitoci suka cika suka batse da masu ɗauke da cutar ta corona. wanda ya tilasta wa hukumomi mai da taragon jiragen ƙasa a zaman wuraren killacewa da kwantar da masu ɗauke da covid-19 yayin da kuma matsalar ƙarancin iskar oxygen ke ci gaba da tsananta yanayin yawancin wuraren shakatawa da wuraren aje motoci sun zama wuraren jana'iza da wucin gadi ba dare ba rana ana ƙona gawawwakin waɗanda suka mutu sabon adadi na duniya akan covid-19 da cibiyar bincike ta jami'ar john hopkins yana nuna cewar mutane miliyan 148.7 suka kamu da cutar gami da mutuwar mutane miliyan 3.1 kasar amurka ce kan gaba a duniya a duk bangarorin biyu da yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar miliyan 32.1 da kuma mutane biyar da suka mutu. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Kwana ɗaya bayan kiran da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ga ƙasar Amurka da ta dawo da rundunar ta tsaro mai kula da Afirka cikin nahiyar daga Jamus. Masana harkokin tsaro da kuma ƙasa da ƙasa sun ce za a koma gidan jiya ne. Ga hira da baban gidan Jibrin ya yi da Dr. Elharun Muhammad na kwalejin Kaduna Polytechnic inda ya fara tambayarsa ra'ayinsa game da wannan kira ko bukata ta shugaba Buhari. Kiran da mai girma Muhammadu Buhari ya yi ba zai warware wannan matsalan ba ai kafin Afrikan ma ko kuma bayan Afrikan ai akwai yunkuri da gwamnatin ƙasar amerika ta yi bayan harin da aka kai ga tagwayen gine-gine a birnin new york wata shida tsakani amerika ta turo sojojinta zuwa bamako mali akan cewa a horar da sojojin ƙasan da masu ƙasashen sahel wanda ya hada da mauritania niger da chad a kan yadda za su yaƙi ta'addanci kuma an yi wannan horon a kan wannan horon aka faɗaɗa abinda gwamnatin america ta kira pan sahelian counter terrorism initiative majalisar ƙasar america ta zauna aka ware miliyoyin dala a kan wannan horon daga baya aka faɗaɗa wannan horon ya haɗa da sojojin nigeria da niger ƙasashe wajen bakwai aka ba su wannan horon yadda za su yaƙi 'yan ta'adda har nan abuja an zo an yi wannan horon to amma me ya faru daga baya sojojin 'yan tawayen suka raba mali gida biyu suka kwace kusan rabi sai da bamako ya kusa koma hannun 'yan ta'adda kuma su afirkon ai dama ana zargin cewa su suna neman yadda za su zo ne su shigo da sojojinsu ya zama hanya da zai zama sun mallaki ɗimbin arzikin da allah ya ba wannan nahiyar kuma biri ya yi kama da mutum ka gani. to sai dai ministan kula da nahiyar afirka na kasar birtaniya ya ce duk wani taimako da najeriya ta samu ba zai taimaka wajen magance tsaro ba kana kamar tamkar mai da martani ne game da wannan kira na shugaban kasa na neman agaji daga kasashen waje musamman amurka. eh to ai ka san ko da an samu saɓani tsakanin matsayin gwamnatin ingila kamar yadda jakadin su ya bayani ko kuma ministan su da ya kawo ziyara najeriya cewa ai su suna nan mu'amalan da najeriya ba zai canza ba amma wannan ba yana nufin za su zo su allah misur ba ne a warware matsalan rashin tsaro na najeriya to kaga dama su manyan kasashen nan so da yawa harshen da suke to kaga kuma gashi ana zargin kasan faransa da hannu dundu a wannan badakalan da ake da bindigogi na boko haram ne ko 'yan bindiga daɗi a arewacin najeriya da kuma arewacin yammacin afirka su nijar su chadi kaga duk ana zargin hannun faransa da ma kasan mali da ma kashe gaddafi to ka gani kuma ai muhimmin abun yadda za su samu su rika juya shugabannin kasashe ya zama yaran suna sa su suna yin abubuwan da zai wahalar da 'yan kasa abubuwan da zai sa kasan cikin talauci cikin tsanani to idan aka samu wannan an yi nasara kuma duk inda ta je ta dawo ingila da faransa da jamus da amerika ai duk haɗewa suke su zama abu ɗaya Dr. El Harun Mohamed kenan na sashen harkokin kasa da kasa a kwalejin kimiyya da fasaha na Kaduna, babangin Jibril murai Amurka daga Najeriya. A gaida baban gidan jibril da wannan rahoton. To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron ta tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa cikin shirin nan na musamman da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shirin za mu ci gaba da duba muhimmancin matakan da jagorancin yankin Arewa matakan da jagororin yankin arewa ke ɗauka ko ake ba da ra'ayinsu ɗauka don gyara kayanka da masu azancin zance ke cewa ba shi ne sauƙi mu raba ba. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban Farko injiniya Ahmed Zakari Guroje na tsaunin Mambila ya faɗi muhimmancin sarakuna ne da yake ganin ta hanyar su akan iya dawo da lamuran daidai wa daida. Ko kuwa a ce da baki gara baki-baki. Ka san wato duk abin da zai da hankali har a rasa rayuka a wuri kuma inda ake da shugabanci. Shugabanci kuma irin na sarakuna. wanda yake inda kama a ce sarakunan nan suna nan kamar yadda suke da mu mun tashi muna yara idan ka ga dogari ya gita kofar gidan kuma hankalin ka tashi zai saboda ka san cewa hukuma ce sarki ne to amma sai gashi mun zo mun samu kanmu cikin wani irin siyasa inda 'yan siyasa suka maida da sarakuna suka zama abin tausayi sarki ya zama ba saraki ba zai iya cewa a bari a bari ba ko a yi a yi ba basarake ya zama abin tausayi a najeriya gwamnati ba ta da wata hanya da za ta iya sadarwa tsakaninta da talaka kamar sarakuna sarakuna su ne idan gwamnati ta ce ga abin da take bukata sarakuna su ne za su sa talakawa su karbi wannan abin idan abin amfani ne a gare su kuma su aiwatar da shi gwamnati za ta samu sauki wajen samun yadda abubuwar duk wani abin da ya shafi tsari na gwamnati zai samu tafiya ba tare da wani matsala ba saboda idan abin da yake da amfanu ga jama'a ne sarakunan nan su suke tara jama'a su tara eh, masu unguwanni su tara su hakimai hakimai da su ardo ardo da su sauransu su ce musu to ga abin abin da fa gwamnati take son ta yi don haka muna so ku yada ya shiga jama'an mu su san cewa ga abin da gwamnati ke son ta yi kuma kowa ya ba da haɗin kai to amma yau an rasa wannan mutane suna zaune kara zube idan wani fitina ya tashi a wuri ko da sarki ya aika ya ce a bari ba wanda zai saurara saboda 'yan siyasa sun mai da sarakuna sun zama abin banza ba su da ma wani mutunci a idon eh, talakawa wannan ba daidai ba ne wannan shine ɗaya daga cikin abin da ya sa wannan tashin tashin nan da ake fama da shi a kasar nan take yaduwa a kullum kamar wani annoba domin babu wani wanda zai iya kawo mutane yanzu misali muna nan muka ga wani da ake ce makanu ya fito a yankin inyamiran nan ya kusa haddasa shi yaƙi a kasan nan mutane suna zaune babu wani mutumin da zai tashi ya ce mishi kai wannan wani irin lamari ne haka ba wani wanda zai ce mishi ka bar wannan abin da kake yi saboda darajar sarakuna ya riga ya zube amma inda da ne wannan kanun ya isa ya yi abin da ya yi ba don allah ya kiyaye ba yaron nan da ya haddasa yaƙi a kasan nan saboda haka ina kira gwamnati ta sani akan cewa 'yan siyasa yan siyasa sun zo mana da matsala a kasar nan idan har gwamnati tana so ta samu sukuni yadda za ta tafiyar da mulki cikin kwanciyar hankali dole sai an dawo da darajar sarakuna dole sarakunan nan su zama suna faɗi a ji dole shugaban kasa ya ɗauki mataki yadda za a dawo da martaban shugabancin sarakuna a najeriya idan ba an yi wannan ba wannan tashin nan da muke gani wallahi abin da ya faru a nan sardauna local government nan mambila plateau kasa ta ce ba wani abu ya kawo wannan ba sai rashin shugabanci yanzu kaga wannan taron da muka yi banda sarakuna guda biyu da lamidon adamawa ya tura daga jihar adamawa suka zo suka wakilce shi anan dukkan sarakunan taraba gaba daya babu wanda ba mu bashi takardar gayyata ba ina suke anan Yanzu za mu ji bayani daga ɗaya daga manyan sarakunan daular Usmaniya, wato Lamidon Adamawa Dr. Barkin Aliyu Mustapha kan yadda lamuran suke a tarihi. Saboda haka kamar yadda na faɗa in ba mu koma kowa kowane shugaba ya zama shi adali ne kuma mai gaskiya ba to ba za mu samu zaman lafiya a ƙasar nan ba. Sarautar gargajiya kamar a sinadari da ake kira catalyst a wajen gwaji da ake yi a chemistry. tura lokacin da suka zo kasan nan suka zo suka tadda yanda sarakuna suke da kasashensu kuma irin abubuwan tsaro da sauransu da suke da shi sai suka ce to su ba za su taɓa waɗannan abubuwan ba za su amfani da sarakuna don su samu sauƙin tafiyar da mulkinsu a nan kuma suka yi haka suka samu sauki har muka samu yancin kai suka kama hanyar suka tafi lahiya lau ba wani abin nan da jaran 'yan siyasa suka shigo sai suka ce ai su ba ruwansu da irin wannan wanda turawa suka yi da sauransu to daga nan muka fara samu matsala a ƙasar nan aka zo har aka yi wani abuwai wai provincial commissioners wanda za su zo su yi challenging sarakuna a provinces nasu daga nan aka zo aka yi local government reforms daga nan aka cire shari'a a hannun sarakuna aka cire eh, yan sanda yan doka a hannun sarakuna aka cire prison a hannun sarakuna daga nan abubuwa suka taɓarɓare da in hakimi ya, kashe kudin hukuma kudin na ko da taro ne za a tuɓe shi a ɗaure shi sai gashi mun wayi gari akwai ciyamomi na local government akwai waɗansu gwamnoni waɗanda za su yi almundahana da kudin jama'a da sauransu in billions da fataro in hakimi ya ci za a ɗaure shi a tuɓe shi yanzu ka ga mutum ya ci biliyan 20 biliyan 30 ba abin ba wanda zai ce mashi komi ka ji an kama shi yau a an sake shi gobe ana nan ana nan har shekaru su wuce har ma a manta da magana. to yaushe za ka samu abin zaman lafiya irin wannan ƙasa domin mu a kullum duk gwamnati mai ci dole ne mu tare da ita to saboda haka ba za a sami garan bawul da za a mai da martabobin sarakuna na gargajiya a ƙasar nan sai an yi gyaran kundin mulki na ƙasar nan sannan a cikin mu ba mu neman wani executive a ba sarakuna wai su zama kaza menene ba mu neman wannan jihar adamawa mu allah ya ba mu sa'a domin mun haɗa kai da sarakuna da jami'an tsaro don mu tabbatar da an samu zaman lafiya to wannan haɗin kai dole ne a same shi domin in ba a same shi ba na gaya maka waɗansu a ƙasar nan ba su son gaskiya ba su son adalci ka ga mutum ya yi laifi don shi ɗan wane ne ko abokin wane ne ba za a hukunta shi ba saboda me so saboda haka mu anan muna mun haɗa kai da, da, da, da, da jami'an tsaro kuma ni a masarautata muna haɗuwa da hakimai da ni da 'yan majalisa ta da jami'an tsaro sau ɗaya kowane wata mu tattauna me yake faruwa a ƙasa su hakimai su gaya mana me yake faruwa a ƙasashen su su kuma jami'an tsaro su gaya mana me yake damun su shikenan sai mu yi shawara mu ci to ga yanda za mu mu tafiyar da abubuwa yanda kowa zai tabbata ana mishi adalci ba zai ce ana kuntata mashi ba to saboda haka in aka bi ko ina haka din ne za a yi kamar yanda muke nan na tabbata za a samu eh, eh, biyan bukata na zaman lafiya da muke nema babban abu dai shine dole ne shugabanni su zama masu adalci masu gaskiya duk wanda ya laifi ko ɗanka ne ko ɗan uwanka ne a hukunta shi talaka kowa ya ga an hukunta shi to in aka samu wannan talaka wanda ke ƙauye in ya ma tashi yana son ya yi laifi zai yi tunani ya ce a ga wani minista ma ga wani retired general ya yi laifi an kamo shi an hukunta shi ni na laifi an gama na gama yawo so saboda wannan dole ne ya shiga cikin zukatanmu kuma a gani gashi ana adalci ana gaskiya in ba haka muka yi ba na riga na faɗa na ce i'm sorry <laughs> ba za mu samu zaman lafiya ba masu sauraro za mu dasa aya a nan makon gobe in allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri a madadin muryar amurka ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya to a gaida nasiru adamu el hikaya yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email mu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Cindo unguwan Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya ya ce Salam VOA Hausa. hakika kashe naira biliyan shida wajen gyaran gidan gwamnati da gwamnatin jihar bauchi karkashin jagorancin sanata bala muhammad kauran bauchi ke yi abin takaici ne ganin yadda akwai wasu daga cikin ma'aikata da 'yan fensho ke bin bashin hakkokinsu na wata da watanni ba tare da an biya su ba Sakonmu na gaba kuma daga Ahmad Abacha Macina ya ce VOA Hausa hakika rikicin da ke kokarin kunno kai tsakanin shugabannin mulkin sojan kasar Chadi da al'umman garin sakamakon haramta fita zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a kasar abin takaici ne kuma ba zai haifar wa kasar da dame ido ba. Ya kamata al'umman kasar Chadi su yi wa kansu kiyamun laili su zauna lafiya saboda zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. sai saƙon gwani manajan bulo da damasak daga jihar Bornon Najeriya ya ce salam VOA Hausa muna tar da Allah wadai ganin yadda tsaro ta iya taɓarɓare a Najeriya muddin idan har ana so a kawar da matsalan tsaro a ƙasar to yana da kyau gwamnati ta kawo kayan aiki na zamani domin kuwa ba komai bane ke kawo cin galaba da 'yan ta'adda ke yi a kan jami'ai illa rashin kayan zamani daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen duk wani ta da zaune tsaye a Najeriya. Najeriya. Sai saƙonmu na gaba daga Adamu Habu Umar Yanga ƙaramar hukumar Taura jihar Jigawa ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau muna fatar ganawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da sakataren wajen Amurka Anthony Blinken ta kafar bidiyo inda ake sa ran za su tattauna lamura da dama ciki har da sha'anin tsaro da ke kara taɓarɓarewa a ƙasar mu Najeriya kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Amin thumma amin. Sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yoban, Najeriya. ya ce ina kira ga 'yan asalin jihar yobe da ma waɗanda ba 'yan asalin jihar ba idan da hali a taimaka wa al'ummar garin gaidam da kayan abinci ko kuɗi duba da halin ni'asu da suke ciki a cikin wannan wata mai albarka na ramadan da boko haram suka jefa su a ciki to da fatar za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku madalla To yanzu kuma ga nasihar watan azumin Ramadan. sunana dr muhammad kabir masallacin juma'a na abuja alkur'ani haka yake dauke da abin mamaki da ya maganar azumi a gaban ayar sai ce wa iza alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka ina nake tsakaninmu da su ka ce musu fa inni qarib ina kusa da su ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsa kiran mai amsa kira a lokacin da ya ambace ni ko ya nemi taimako na tunda Allah ya ce yana amsa ibada yana kuma karban addu'a ta duk wanda ya roƙe shi musamman a cikin wannan wata don haka ina kiran 'yan uwa musulmai na Najeriya baki ɗaya da lalle lalle a wannan wata na Ramadana da Allah ya kawo mu su zage damtse wajen addu'o'i saboda Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana wannan damuwa da muke ciki addu'a ita ce magani na gama gari wadda idan mutum ya rike to ya rike komai annabi sallallahu alaihi wasallama duk abubuwan da ya a rayuwarsa babu wanda bai yi shi ba game da addu'a komai da ya yi ya yi shi ne da addu'a daga nan kuma ya samu ya yi nasara har ya kai ga inda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya kafa musulunci a garin madina ba sai ta hanyar addu'o'i da ya yi ta yi kuma allah maɗaukacin sarki ya karɓa lokacin da mutane na makka suka yi masa taron dangi a badar addu'a ya yi ya rika daga hannu yana addu'a akan Allah maɗaukacin sarki ya tsare su daga sharrin masu sharri daga makircin masu makirci har ma maluma suka ce saboda tsananin addu'a da yake yi a wannan guri na badar har sai da mayafinsa ya faɗi to kaga kenan ashe in manzo sallallahu alaihi wasallama ya dage da addu'a don Allah ya tsare shi ya tsare al'ummarsa to mu ma da ma al'ummarsa ne sai mu dage mu ci gaba da addu'a kuma cikin ikonsa da yaddarsa sai ga ya fudda mu daga ciki yanzu kuma mun zo ga labaran duniya amma wannan karan a takaice shugaban kasar somaliya muhammad abdullahi muhammad ya ce ba zai sake neman ƙarin wa'adin shekaru biyu na mulkinsa ba sakamakon matsin lamba da yake fuskanta daga ciki da wajen ƙasar na cewar ya janye daga wani kuduri mai cike da cece kuce na ƙarin wa'adi da majalisar wakilan ƙasar ta zartar. A yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna kudurinsa na mu'amala da ƙasashen waje da ɗaukar matsayin jagorancin duniya. a yayin jawabi da zai yi a daren yau a taron haɗin gwiwa na majalisa. Haka kuma an ji cewar Majalisar Dokokin Ƙasashen Turai ta amince da yarjejeniyar cinikayya ta baya da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai. Tuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harambe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.